إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتبى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar sha ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin alƙur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanin surorin alƙur'ani suratu ali imran mun kwana a jiya a aya ta 65 wanda ajirin tafsirinmu na shekarar nan wannan shine majalisi na goma sha uku mun kwana a ƙarƙashin aya ta biyar sai lokaci ya yi inda Allah ya ce ya alal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun Allah ya yayi gargadi ga Yahudawa da Nasara saboda sun yi sa'insa a gaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin garin Madina. Kamar yadda Shekul Mufassirin Imamu Ibn Jaririn Babari ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan aya. Haka Imamu Ibn Kazir ya kawo shi a ƙarƙashin wannan aya manya-manya daga cikin malaman yahudawa da na nasara sun haɗu su ne nasaran najiran kiristocin nan da suka zo daga najiran garin yaman sai suka zo ana sa'insa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yahudawa suna cewa annabi ibrahim nasu ne su ma nasara suka ce a'a ba na yahudawa ba ne annabi ibrahim nasir. kuma a gaban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanda turjumanin ƙur'an ibn abbasin radiyallahu ta'ala anhuma ya faɗi kamar yanda muhammad bin ishaq ya rawaito daga yasar daga malaminsa abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa wannan dalili ya sa sai Allah ya saukar da wannan aya saboda sa'insa da suke yi tsakaninsu da juna Allah ya ce ya ahlal kitab kaga ashe idan aka ce ahlal kitab ana nufin nasara da yahudawa wanda ba su ba baya cikin ahlal kitab saboda su biyu ne suke wannan jayayyar da juna Allah maɗaukaki ya ce lima tuhajjuna bi Ibrahim don me yasa kuke jayayya a sha'anin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce wa ma unzilatit wal injilu illa ne ba'a? A taura ta yahudawa kenan injila ta nasara kenan dukkan wa'annan littattafan guda biyu ba a saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya bar duniya da dadewa to me yasa kuke jingina kanku zuwa annabi ibrahim afala ta'qilun wai ba za ku yi hankali ba akan wannan maganar annabi ibrahim baya cikin yahudawa kuma baya cikin nasara me yasa kuma yanzu kuke so ku dangana shi zuwa kanku shine kullun yadda'i waslan bi laila wa lailatu la tuqiru lahu bi zaka kowa yana kokarin ya dingina kansa zuwa ga laila ita kuwa laila bata yadda da dingina kai da ake yi zuwa gare ta ba karin magana ce wanda daman majnunu laila ƙauna ce yake da shi sosai ga laila ta yanda har gidan su laila in ya zo wucewa ta ya sumbace ta saboda tsabar ƙauna da bege yana cewa amurru ala diyari diyaru laila uqabbilu zaljadara wa zaljadara wa ma hubbu diyara shaqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara yace yana gilmawa akan gidaje ya wuce gidan nan ya wuce gidan nan ya wuce gidan nan har ya zo kan gidan su laila sai ya ce da na zo kan gidan su laila ku kabbilu zarjidara wa zarjidara duk katangan gidan su laila guda hudun nan kusurwa hudu in na zo sai na sumbace shi sai ce wa ma diyara diyar shaghafna qalbi ba san gidan bane fa ya cika zuciyata walakin hubbu man sakana diyara san wacce ke gidan ne yasa nake yin haka to wannan karin magana ce ga idan mutum yana dangana kansa zuwa ga abu wanda kuma abun ba haka yake ba abin da yake jingina kansa zuwa ga wannan abun bai ma san da shi ba sai a buga wannan misali da wato maganar majnunu laila to Allah maɗaukaki sai ya ci gaba da bayani yake cewa ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم اخْتَلَفْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الله سبحانه وتعالى سيتشق بدور وليشب حتى نصارى النجران da Yahudawan Madina suka samu, banu Ƙuraiba da banu Kainuka da banu Nazir su ƙabilu guda uku na Yahudawa da suke garin Madina. Ga shi kuma kowa a cikinsu yana ƙoƙari ya jingina cewa annabi ibrahim nasa ne daman a lokacin da ka zama mutumin kirki lokacin kowa yake so ya danganta kansa zuwa gare ka har ma malam bahaushe ya yi karin magana ya ce na gari na kowa mugu femish idan mutum ya zama ce, uwa za ta ce ai gidanmu ya biyu haka ma uba zai ce dangi na ya biyo da gidanmu amma da zai zama mutumin banza uwa za ta ce uban shi ya jawo uba ma zai ce uwar ta jawo su ma mutane danginsa za su ce iyayensa ne suka cuce amma idan ya zama mutumin kirki dangi kowa zai ce ai ɗanmu ne ɗanmu ne ɗanmu ne kowa yana ƙoƙari ya jingina sai Allah subhanahu wata'ala ya warware wannan shubha wanda yahudawa da nasaran najran suke a ciki yace ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun ga kunan kuɗin nan yahudawan madina banu ƙuraiba, da banu qainuqa da banu nadir da nasaran najran wanda aka taru a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana jayayya ana so a dingina kowa na so ya dingina kansa zuwa ga annabi Ibrahim Allah ce ha'ula'i ga kuɗin nan ɓangaren nan guda biyu Yahudawa da Nasara hajjattum fi malakun bihi il. kuna jayayya abin da fi ma laysa bihi ilmun kuna jayayya akan abin da ba ku da ilimi a kansa kuna faɗin abin da ba ku san kansa ba annabi ibrahim dinnan alaihi salatu wassalam da kuke danganta kawukan ku zuwa gare shi bai san da ku ba saboda a cikin tsatsansa ne aka sami har yahudawa suka fito to ta ina za ku ce naku ne bayan abin da kuke a kai bai san da shi ba shi ne Allah maɗaukaki yake musu inkari uh, fi ma lakum bihi ilmun fali matu hajjuna fi ma laisa lakum bihi ilm shi nan kuna jayayya A akan abinda iliminku a kansa ba haka yake ba Allah subhanahu wa ta'ala yana musu inkari akan jingina wa kawukansu da suka yi annabi Ibrahim. Yahudawa a wannan ɓangaren ana musu inkari, annabi Ibrahim fa ba naku bane. Su ma nasara akan abin da suke a kai annabi Ibrahim ba nasu bane. Allah maɗaukaki yake musu wannan inkari sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku san komai ba akan sha'anin annabi Ibrahim saboda shi annabi Ibrahim gida biyu yake da shi gida na farko yana Iraq shine da matarsa Sara gida na biyu yana garin Makka matarsa Hajar ita tsara ita ce uwar gida ita hadar ita ce amarya kuma ita ce ta haifi babban ɗa shine isma'il alaihi salatu wassala to yahudawa sai suka juya abin sai suka juya abin suka maida annabi ishaq shine babban ɗa annabi isma'il suka ce ba ɗa ba ne saboda mamansa bai wace saboda haka baya cikin kategori kaji dalilin da yasa suke jingina annabi ibrahim zuwa gare su kenan shi annabi ibrahim tunda matarsa tsara ta haifi ɗa ishaq ishaq shi ya haifi yaqub yaqub kuwa ya haifi yusuf a cikin 'ya'yansa akwai yahuza wanda ake jingina su zuwa ga yahudu saboda haka su suna ganin cewa tsara ita ce ta haifi ɗa a gidan annabi ibrahim amma hajar ita ba uwa ba ce saboda baiwa ce saboda haka ɗanta ba ɗa ba ne hajar kaga tana da silsila zuwa ga larabawa Shi ne garin ina makka saboda ita ai asalin kyauta ce da sarkin misira ya ba fara lokacin da ya yi ƙoƙarin yin lalata da ita Allah ya murmushi hannayensa ya miƙa ta to yanzu ya za a yi a ce ɗanta ya zama ɗa shi sa ƙissan annabi isma'il sai suka markaɗa shi sai suka juya shi kan annabi isha suka ce ba annabi isma'il ba ne saboda shi bawa ne a wurinsu shi kuma ba ɗa ba to shi ne allah ce allah ya sani ku ba ku san komai ba akan dangantakan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah maɗaukaki sai ya ci gaba da maida musu da martani sai ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan annabi ibrahim bai taɓa kasancewa ba yahude ba kaga yanzu yahudawa an gwasa ne suke wala nasaraniyan haka kuma bai taɓa kasancewa ba na bare ba shi ba kirista ba ne to ta yaya za su jingina kansu zuwa gare shi kuma ta yaya nasara za su jingina kansu zuwa gare sa sai Allah ce walakin kana hanifan musliman annabi ibrahim ya kasance ya karkace wa duk wani abun bauta koma bayan Allah ya niƙar da wuyansa zuwa ga Allah musulmi ne ashe kenan shi ba ba yahude bane kuma shi ba ne ba na fare bane shi musulmi ne ashe kenan annabi ibrahim musulmi ne sa'annan musulunci yayi kuma tunda Allah ya halicci duniya tun daga zamanin annabi adam zuwa yau musulunci annabawa rankatakar suka yi ba su yi wani addini ba shine Allah ce kanan nasu أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الأمة دا كثن في سنسية مدورين كتايا لو كثن النبي آدم الله يتوكد شدورا تفا رانا جمعا دما تفع حواء عليها الصلاة والسلام النبي آدم بوتان الله يجي دعا إنسان har ya bar duniya laifi ɗaya aka yi a cikin ‘ya'yansa shi ne kisa tsakanin habila da kabila ɗaya ya kashe ɗan uwansa wannan shi ne laifin farko da aka yi a doron ƙasa lokacin da annabi adam alaihi salatu wassalam yake da rai bayan wannan ba a yi wani laifi ba kuma ana bautan Allah amma dai wannan ɗa ya kashe ɗan uwansa kuma aka ci gaba da bautan Allah har annabi adam alaihi salatu wassalam ya yi shekarun da Allah ya rubuta masa a duniya shine shekara tara da sittin. asali Allah ya rubuta masa shekara dubu ɗaya ne sai ya kyautar da arba'in daga ciki ga ɗara da cikin ‘ya'yansa shine annabi dawud alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya matso tsatsan annabi adam bayan ya halicce shi dukkan munan ba wanda annabi adam bai gani ba daga nan sai hango na dan haske sai ya tabbai Allah wannan waye sai Allah ce mai Dawud nabiyun min anbiya illa annabi Dawud annabi daga cikin annabawan Allah sai annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ce kam umru shekara nawa zai a duniya sai Allah ce 60 sana zai shekara 60 sai annabi adam ya ce kalil ai shekarun nan yayi tsantsanta da yawa ni ba dubu ɗaya ka ce mun shi kuma sittin sai ya ce wa habtu lahu arba'ina min umri na masa kyautan shekara arba'in daga cikin shekaruna kaga a nan yanzu daga dubu ya koma nawa ɗari tara da sittin wannan tun a sararin zamaniya tun kafin ya dawo duniya shi kenan annabi adam alaihi salatu wassalam bayan ya zo duniya ranar da ya cika shekara ɗari sai mala'ikan mutuwa ya zo sai annabi adam ya ce me ka zo yi ya ce na zo karɓar ranka sai ce a'a ai ina da sauran shekaru na shekara dubu ya kamata in yi sai mala'ikan mutuwa ya ce a ah, ka manta ba kai ka kyautar da arba'in daga cikin shekarunka zuwa ga ɗa daga cikin ‘ya'yanka ba manzo Allah ce fa nasiya adam annabi adam sai manta da wannan kyautan da yayi fa asbaha min tabi'ati bani adam an kaji inda ni da kai muka gado mantuwa manzo Allah ce sai ya zama ɗabi'an ƴaƴan annabi adam mantuwa zaka iya yin abu amma nan in an zo aka tambaye ka kace ka manta ko kace ma ba da kai akai ba to inda aka gano wannan mantuwan kenan to a lokacin kowa na bautan Allah laifi ɗaya aka yi wa Allah a doron ƙasa shi ne kisa har sai da annabi adam ya bar duniya da shekara dubu ɗaya shi ne ƙarni ɗaya ƙarni goma kenan ko? ƙarni goma aka yi kisa ɗaya kawai aka taɓa yi ana bautan Allah ne shi ɗan sai ya ga dama ta samu bari ya dasa tamba na shirka a doron ƙasa akwai malamai guda biyar suna karantar da al'umma wadda suwa'a ya huza ya roƙa da nasara wa'annan mutane bayan allah ne nagartattu suna karantar da al'umma sai suka mutu sai shedan ya lallabo wurin ɗalibansu sai ya ce yanzu haka za ku kyale manya-manyan malaman nan su mutu ba wani abin da za ku yi na tunawa da su sai suka ce gaskiya ne me ya kamata mu yi sai ya ce shawara ni ina ganin kowane malami a majalisinsa a gina butun-butuminsa a sa masa sunansa ko da kun yi nufin yin wani abu mara kyau idan kuka kalli mutum mutuminsa za ku tuna wannan malamin yana koyar da mu alkhairi sai ku bari kaga a zahiri alkhairi yake nufi amma sharri shedan yake so ya dafa, dan ba na shirka to shikenan akai ta tafiya a haka da tafiya sai tafiya ya tabbatar dukkan waɗanda suka gina gumakan nan ba wanda ke da rai ‘ya'yansu masu mutu jikokinsu ma haka tattaɓa kunnansu sun mutu ɗin su ya rage sai ya dawo sai ce jama'a ina da shawara kun san dalilin da ya sa iyayenku ke girmama gumakan nan guda biyar sai suka ce a'a sai ce ai saboda allolinsu ne ba ku ga irin girmama sun da suke ba ai ba wanda ake girmamawa haka in ba Allah ba shi kenan dalilin bautan gunki a doron ƙasa kenan aka fara bautansu shine Allah ce kanan nasu ummatan wahidatan da mutane al'umma ɗaya ce tsintsiya maɗaurin kiɗa ɗaya fa ba'atha Allahu an-nabiyina bayan haka wannan dalilin da shedan ya dasa da ɗan ba na shirka sai Allah ya fara turo annabawa mubashirin wa munzirin suna bishara na aljanna suna gargadi na narko na azaba ta ubangiji ga wanda ya saba masa yayi shirka a doron kasa to shine sai Allah madaukaki ya nuna akan cewa lallai wannan abin da yahudawa suke yi annabi ibrahim fa musulmi ne kuma tunda aka halicci duniya zuwa yau musulunci shine kadai addini da Allah ya yarda da shi shine inna dina inda Allahi al addini fa a wurin Allah milladun adam ila nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin annabi adam zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci kawai akai shine Allah ya ce walakin kana anifan musliman ai ya karkace wa duk wata shirka zuwa ga miƙewa ga bautar Allah da kaɗaita Allah shi kaɗai sai Allah cewa makana minal mushriki annabi Ibrahim bai taɓa kasancewa ɗaya daga cikin mushirkai ba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba ba bane yana bautan Allah subhanahu wa ta'ala to kaga anan an maida musu da martani ne cewa su yahudawa su ne suke shirka annabi ibrahim bai yi shirka ba su kuma shirka suke yi saboda sun ce uzairu bin Allah su ma nasara sun yi shirka sun ce masihu bin Allah annabi isa ɗan Allah ne haka suka ce kaga yanzu annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba kuma bai kasance ba nasari ba annabi ibrahim musulmi ne ya kasance bai taɓa yin shirka ba saboda haka cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba yahude ne ba daidai ba saboda shi ne shirka ba kuma bai taɓa shirka ba sa'annan cewa nasara da suke cewa nasu ne Allah ce a'a shi daman bai yi shirka ba kuma bai kasance bai taba shirka ba dan me yasa za ku jingina shi zuwa kanku shine Allah madaukaki ya maida musu da wannan martani sai ya ce inna aulan nasi bi ibrahim wanda suka fi cancanta su ce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam nasu ne shine Allah maɗaukaki ya ce lallazina taba'u su ne waɗanda suka bi shi wa haɗar nabiyu da wannan annabin ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya bi annabi Ibrahim kenan yahudawa da suka ce nasu ne annabi Ibrahim ba shi suka fi ba nasara da suka ce annabi ibrahim nasu ne ba haka ba ne saboda ne saboda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba wanda ya bi shi a cikin yahudawa da nasara waye ya bi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya bi shi kenan Yahudawa nan da suka yi gungun a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasaran najiran wa'annan nasaran da suka zo suke cewa annabi ibrahim nasu ne allah subhanahu wa ta'ala ya nuna shi ba nasu ba ne annabi ibrahim musulmai ne kadai na saboda su ne suka bi annabi ibrahim su ne allah ya haramta musu shirka kuma suke kyamatar shirka kuma suke fada da shirka ba su yadda da shi ba saboda haka annabi ibrahim musulmi ne shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hadisi ya inganta kamar yadda sa'idu bin mansur ya naƙanto shi a cikin musnadinsa daga abdullahi dan mas'udin a'lamun nas bi asbabin nuzul Allah ya ƙara yadda a gare sa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lallai annabin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce, Inna li kulli nabiyyin wulatan minan nabiyin, kowane annabi yana da majibinci al'amarinsa daga cikin annabawa wa inna waliyi minhum ali lallai majibincin al'amarina daga cikin annabawa shine babana wa khalilu rabbi azza wajal shine badaɗin ubangiji mai girma da buwaya sun makara'a sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanto wannan ayar inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu lallai wanda suka fi cancanta su jingina kansu zuwa ga annabi ibrahim su ne wanda suka fi tafarkin annabi ibrahim da kuma wannan annabin wa hadha da kuma wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amanu da kuma waɗanda suka yi imani suka yadda da shi suka bi shi suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah yana bin annabi Ibrahim to duk wanda ya fi manzan Allah ya fi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin al'amarin mu'minai kaga sai ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nassi na wannan aya ya nuna shi ne ya bi tafarkin annabi Ibrahim ba su Yahuda wannan ba kuma ba wa'annan nasaran ba dukkan su ba wanda ya bi annabi Ibrahim wanda suka bi annabi Ibrahim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa da kuma waɗanda suka zo a bayansu suka fi tafarkin sahabbai wannan ya nuna annabi ibrahim alaihi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala ya bi ya ba da doka a bi tafarkin annabi ibrahim tabi'u millata ibrahim hanifa ku bi tafarkin annabi ibrahim wanda ya karkace wa duk wani abin da ake bautatawa koma bayan allah wajen kaɗaita allah shi kaɗai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ai shi ne ya kafa wa mutanensa hujja a lokacin da ya gane taurari saboda su mutanen kaldaniyina au kashdaniyina mutane ne masu bautan alkawaki sun canfa taurari to annabi ibrahim yana so ya kafa musu hujja ya kure su falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi a lokacin da ya ga tauraro ya fito a bayyane sai ce wannan ubangiji na ne yana so ya kafa musu hujja falamma afala qala la uhibbu al-afili a lokacin da ya bace ya ce ah, ba na son abun bauta da ke bacewa wato Allah steady ne wannan kuma yana bace to tun da yana bacewa akwai lokacin da zaka bukace shi ba zai maka amfani ba psychologically yana kafa musu da hujja abin da suke to wannan abun yana bacewa to tunda Allah ne ya kamata a ce duk lokacin da kake bukatar Allah yana tare da kai to kuma wannan yana bacewa to akwai lokacin da in na kira shi ba zan ganshi ba to kenan ba abun bauta ba ne don da abun bauta ne sai yana nan shi kuma wannan baya bayyana akwai lokacin da yake boyewa akwai kuma lokacin da yake bayyana kaga da rana babu shi to bai kamata ya zama Allah ba sai da daddare to kuma Allah da daddare kada yake bauta ta masa a'a falamma ra'a al-qamara qala hadha rabbi haka kuma lokacin da ya ga wata ta bayyana yace wannan ubangiji na ne falamma afala falamma ra'a shamsa qala la uhibbu al-afilin yace ba na son abin da ke bata wannan bacewa yake yi to idan ya bace ba Allah bane amma ne falamma ra'a shamsa bazatan qala haza rabbi haza akbar lokacin da ya ga rana ta fito sai ja wannan ubangiji na ne kuma wannan yafi falamma afalat shi ma da ya bace kaga duhu dare ya zo kaga kawai sai ja ah. in dai ubangiji na bai shiryar da ni ba la'akunan la'akunanna min alqawmi dhallina zan zama cikin batattu. kaga yana nuna musu cewa in dai haka ne wa'annan abubuwan in dai ka biye musu za ka zama cikin batattu har zuwa lokacin da annabi ibrahim ya kure mutanensa suna bautan taurari kuma suna bautan gunki hal da istad'un wa'annan kuma kan kun kira su suna ji kaga duka wa'annan hujjaj ne a aqila hujjoji ne na kwakwalwa wanda duk mai hankali idan ya gani ya san cewa wannan ba abin bauta ba ne kamar abin da ya faru da amurbin jamo lokacin da musabin umar ya tallata musulunci 'ya'yansa suka musulunta yana da wani gunki ana kiransa manaf sai ya ce bari ya je ya tattauna da gunkin akan musulunci saboda ƴaƴan sun musulunta matarsa hindu ta musulunta ta boye musulunci 'ya'yan suna tallata mai sai ce sai ya tattauna da allansa manaf sai ce allah manaf ga wani sabon addini na yara wato musa bin umar ya zo yana tallatawa shin me kake gani in ba addinin ne ko kun tsaya akan yi maka hidima ai dai ba zai magana ba ko sai ce wa la'allaka da alayya kila kana fushi da ni ne barin daga ma kafa kaji ya ƙara yi ya ƙara yi to yaran da Allah ya kaddara ta dalilin su zai musulunta dare na yi sai suka ɗauki gunkin sai suka jefa shi a bola da gari ya waye ya fasata yayi zagi ya yi a ya da ya san wanda yayi wa Allahnsa haka wallahi da ya maganinsa sai ya zo da Allah ya wanke shi ya fesa mai turare sai ce Allah ka san da na san wanda ya maka wannan barnan da na yi maganinsa washe gari ma suka ƙara yin haka a rana ta uku sai ce Allah kasan na yi iya ƙoƙari na in kare ka na kasa tun da na kasa ga wuka sai an ce takobi ya ce ka kare kanka yaron kuma suna kallon shi cikin dare sai suka ɗauki allon shi sai suka jefa shi a cikin mushen kare da wukan a gefe da gari ya waye sai ga ga Allah a cikin mushen kare ga wuka yace wallahi har anta la tastahiqu an takuna ilaha yace wallahi baka tantance ka zama Allah ba tunda ka iya in la tastata an tudafi an nafsak ka kasa kare kanka sai ya musulunta yayi imani to Allah da bai iya kare kansa ba to dai na ba bauta ta masa kaga bai tantance a bauta ta masa ba wannan ita ce hujja ta kwakwalwa wanda annabi ibrahim ya yi amfani da shi akan jawo hankalinsu su gane cewa duk wa'annan abin da suke bautansa ba su cancanci a bautata musu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah maɗaukaki ya ce walam yakun min mu mushrikin annabi ibrahim bai taɓa kasancewa cikin masu shirka ba bai taɓa shirka ba saboda haka shi musulmi ne tsantsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin annabi Ibrahim ya bi shi sa aikin da yayi Allah ya sanya ya zama ibada ga al'ummansa shine abinda mutanen gidansa suka yi matar sahada wannan tafiyar da ta yi tsakanin safa da marwa ya zama ibada sannan inda ya tsaya da shi da ɗansa annabi Ismail lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba Allah ya sa ya zama alƙiblanmu shi ne ɗakin Ka'aba da annabi Ibrahim ya gina da ɗansa. Allah ne ya ba shi doka amma saboda tsantsan ikhlasinsa da tsoron kada a ce Allah bai karɓa masa ba kaga bainal khawfi war raja wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna yana fa dokar Allah yake bi amma duk da haka yana jin tsoro a ce Allah bai karba ba amma ni da kai ba yanda ka san mun yi alkawali da Allah ya gama karban aikin shi yana bin dokar Allah ne Allah ne ya bashi doka amma yana jin tsoro a ce Allah bai karba masa ba yace rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana da ni da ɗana da muke yin wannan aikin to kaga wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa ya zamana cewa bainal khawfi war raja kana kwadayin abin da ke hannun Allah kuma kana jin tsoro a ce ibadar da kake yi Allah bai karba ba shi sa zaka kankan da kanka a gaban Allah saboda tsoron a ce kayi Allah bai karba ba kaga wannan ai babu abin da ya kai wannan tashin hankali a ce ka zo gaban Allah ka gama expecting zaka samu wani abu sai Allah ce wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura muka gabatar da aikin da suka aiwatar a duniya muka mai da shi kura abin kakkadewa kana kallo a ce ba a san aikinka ya za ka ji dole za ka shiga cikin damuwa to Allah subhanahu wa ta'ala haka ya tabbatar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi bai taɓa kasancewa ɗaya daga cikin mushirkai ba kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bi tafarkin annabi Ibrahim ne haka muminai ma su ma tafarkin annabi Ibrahim suka bi saboda sun bi manzan Allah kuma in ka bi manzan Allah ka bi annabi Ibrahim kuma in ka bi annabi Ibrahim ka bi abinda Allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi saboda haka ku kiristocin nan da kuka ce annabi ibrahim naku ne ya nuna ba naku bari, dan annabi ibrahim bai taba shirka ba ku kuma kuna shirka saboda kun ce Allah na da annabi ibrahim kuma bai taba cewa Allah na da da ba nasa yahudawa kuma kuna shirka kun ce uzairu bin Allah uzairu dan Allah ne kaga kun jingina wa Allah ɗa, su ma mushrikan makka sun ce Allah na da kuma dan Allah ya mace ce su ne mala'iku wa ja'alul mala'ikata alladhina hum عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون suka sanya mala'iku su ne ‘ya'yan Allah mata saboda su suna kimmace, amma abinda ba sa so sai suka jingina wa Allah, abinda suke so su kuma suka jingina wa kawukansu, kaga wannan shi ne a gwarar san kai da san rai. To, amma duk da haka Allah sai tabbatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne mabiya annabi Ibrahim saboda su ne suke gwarar tauhidi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa dhalika dinul qayyima kaga Allah ce ba umurce su ba face don shi ne ahalul kitabi al-yahud wal nasara kenan ko illa li ya'budu Allah face don su Allah mukhlisina lahu din suna tsarkake addini domin Allah bi ma'ana Allah kadai suke nufi a cikin addinin su amma kaga su ba haka suke ba to kaga ashe kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah su ne kadai za su buga kirji su ce annabi Ibrahim nasu ne ka garaba gaddama kenan Allah ya wasa ne yahudawan madina banu ƙuraiba da banu kainuka da banu nabir Allah ya wasa ne su su ma nasaran najiran da suke cewa annabi isa nasu ne kuma annabi ibrahim ma nasu ne sai Allah ya nuna ba haka bane saboda shi annabi ibrahim bai taba shirka ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shirka ba haka shi ma annabi ibrahim yake sa'annan kuma Allah ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun waye kenan annabi ibrahim annabi ibrahim da mabiyansa Allah ce abun koyi mafi kyawu ya tabbata gare ku a cikin wa annabi ibrahim ku musulmai ku yi koyi da annabi ibrahim ya bodare wa kowa a duniya har ma aka ce kai a kona shi sai an jefa shi wuta saboda ya ƙi yadda da babansa ya ƙi yadda da mutanensa ya ƙi yadda da kowa shi allah kaɗai ya yadda da shi suka ce harriquhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin suka ce ku kona shi kaji a taimakawa allahnku Allah shi ne mai taimako kaga nan taimakon Allah za a yi na ba Allah ba in har za a taimake shi ai ba Allah ba to kada wani kuma shi ba ya shige shi ai Allah ce in tansurullaha yanzurukum wa yuthabbit ku. ya za ka yi da wannan Allah ce in kuka taimakawa addinin Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da ku a doron ƙasa ya taimake ku duniya da lahira kaga ai ba Allah ka taimakawa ba addinin Allah in ka taimaka ka taimaki kanka ne saboda baya rage wa Allah da komai kuma baya ƙara wa Allah da komai saboda ne kun bautata masa ko ba ku bautata masa ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mutanen da za su bautata masa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka juya baya kuka ki bautan Allah kuka ki kaɗaita Allah Allah zai canza wasu mutane wanda suke ganin Allah ya cancanci a kaɗaita shi kuma Allah ya cancanci a bautata masa ba za a bautata ma wani Allah ba kuma mutanen ba za su zama irin ku ba saboda kai idan kana taimakon addini kana tunanin a kana taimakon kanka ne saboda da kai ko ba kai Allah zai isar da addinin nan zuwa inda baka taba tsammani ba saboda addini na waye na Allah saboda ka in kai taimakon addini ka taimaka wa kanka ne haka kuma in ka ki taimakon addinin wa ka cuta kanka ka cuta saboda ka kai ko ba kai za ga Allah ya isar da sako kana zo na kawai sai ka ji an ce wani ya ya ce zai musulunta ba fa kai ne ka kure shi bane yace zai musulunta haka kurin Allah ya dasa mai a zuciya haka ne wani ma kawai a social media kalma ɗaya kawai za a faɗi sai mai tasiri wannan kalmar sai ta kawai ya sa dalilin musuluntar sa ke. wani ma a'a kawai abubuwan da ake yi ne a cocin ma bai yarda da shi ba kawai sai ya ji kawai nan ya fi kama da na Allah saboda haka bari ya zo yi wannan wa ya sa mai yadda da kuma gane hakan Allah saboda haka in ka taimaki addini kanka ka taimaka in ka ki taimakon addini kanka ka cuta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya cika haskensa cewa musuluncin nan zai kai duk inda baka taɓa tsammani ba to shi sa Allah maɗaukaki ya faɗi wannan kuma ya nuna wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibancin al'amarin mu'minai inna waliyallahu na nazzala Kitaba, wa huwa yatawalla as-salihin lallai majibincin al'amarina shi shine Allah wanda ya saukar da alkur'ani kuma shi ne yake jibintan al'amarin nagartattun mutane sai Allah ce inna Allah yudabi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba wa'anda suka yi imani da shi kariya in har da gaske ne imani a zuciyarka ba na boge ba ba kana yi don mutane su gani ba da gaske Allah ka nufa Allah zai dinga shiga lamarinka wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhi Allah yana cikin taimakawa bawansa matukar bawa yana taimakawa dan uwansa sa'annan kuma Allah yana taimakon duk mutumin da ya imani da shi yake aiki da abin da Allah ya tsara za ka ga wannan mutumin yana tafiya daidai Allah yana seta al'amarinsa saboda Allah shi ne waliyul mumini majibincin al'amarin mumini to kuwa shi sa ce man adali waliyan faƙaɗe tuho bil har duk wanda ya ƙi mutumin da ni nake so in ji Allah ya ce na shelanta muku ni zan yake shi don Allah ko da gwamnan garin ku ne ce zai yaƙe ka za ka kai labari to balle Allah ya ce ni zan yaƙe ka za ka iya ja da Allah to kaga ashe kenan shi yasa duk al'amarin da musulmi zai yi ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah sai Allah ya shige cikin al'amarinsa cinsa da ganinsa da kuma al'amarin rayuwarsa gabaki ɗaya saboda yanayin lokaci a wannan gaba za mu tsaya idan Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu daura akan wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun sai mu tashi akan wannan aya in Allah ya ara mana numfashi zuwa gobe abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana Yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'ala. shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon ya sanya musu ƙaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama tarnaki cutarwa gare mu da addinin mu da rayuwa Allah muke roƙo ya kane hannayensa kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba Allah muke roƙo kowa a cikin nan yana da wata bukata da yake nema ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai abin da kuma yake jin tsoronsa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ƴan uwanmu da suke sassan wannan ƙasa namu na arewa muna roƙon Allah subhanahu wataala wanda suke cikin fituntunu ki da su da makamancin haka ya Allah ka yaye mana wa'anda suke ɗaukar ɗawainiyar wa'annan mutanen suke barna a doron ƙasa Allah ka fi mu sanin su ka yi mana maganinsu wa'anda za su shiri a cikinmu ya Allah ka shiryar da su wanda alƙalaminka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiriwa ba Allah muna roƙonka ka magance mana matsalansu da abin da ya dace da su mu kuma muna roƙonka duk yanda al'amari ya yi tsama ya yi wahala ya yi a fitintunin suka yaɗu a cikin doron ƙasa Allah muna roƙonka ka haramta haɗuwarsu da mu har abada mu ma ka haramta haɗuwarmu da su har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina mata gida aljanna yi albarka ga dukiyarsa yi albarka ga zurriyarsa. ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wanda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kan gararru maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya ko kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da su suka a cikinmu ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu ya Allah mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa niyan iyalanmu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwadon iko ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausil aala ka zama makoma a garemu mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk